الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ni'ima wa bayinsa da ba su baiwa kyawawa masu tarin yawa wanda ya kyautata wa bayinsa ya ba su kyauta mai tarin yawa wanda ya cika burin wanda ya buraci ko ya nufaci ubangijinsa da kyakkyawan zato shi ne yake yi wa bayansa baiwa shi yake buɗe musu ƙofofin alkhairi shi Allah shi ya umarci bayansa da su roƙe shi kuma shi ya musu alƙawarin in sun roƙe shi zai amsa ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai wanda idan an roƙe shi yake amsa addu'a shi yake yayi dukkan damuwa da bakin ciki da bacin rai shine yake kubutar da muminai masu tsoron Allah daga kaidin masu kaidi cikin kafirai da azzalumai ina yi wa Allah godiya don yi wa Allah godiya yana daga cikin ni'imominsa ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala gare ni da ku ya ƙara mana daga falalarsa da karamcinsa ina shaidawa annan muhammadu bawan Allah ne ko manzan Allah ne makin annabawa kuma wanda shi ne ya isar da saƙo na Allah tabaraka wa ta'ala a duniya ga baki ɗaya tsira da minci Allah tabbata gare shi da shi da sahabbansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar tashi alkiyama al'ummar musulmi ku sani cewa addu'a da komawa zuwa ga Allah lokacin da aka shiga cikin damuwa ko aka shiga cikin kunci ko tashin hankali to wannan yin addu'a kamar an buɗe maka kofofi ne na alkhairi annabi ya nasanta mana a cikin hadisi cewa addu'a makami ce ga mumini duk mumini da ya rike addu'a to ya rike babban makami da ya fi na kowa shi sa Allah ya ta umarni akan a yi addu'a a cikin alƙur'ani ya ce ku roƙe ni zan amsa muku waɗanda suke yin girman kai ba sa roƙona ko ba su bauta mun don addu'ar ibada ce to za su shiga wutar jahannama suna ƙasƙantattu wulakantattu suratu ghafir Allah ya ce ku roƙi Allah kuna masu ikhlasi kuna tsarkake niyyarku ku yadda Allah shi kaɗai kuke roƙa kuma shi kaɗai zai amsa muku ku roƙe shi kuna masu ikhlasi ko da kafirai ba sa so suratul ghafir Allah tabaraka wa ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kira zuwa ga hanya ta kwarai annabi cikin abin da ya kira al'ummarsa ya kwadaitar da su su yawaita yin addu'a a duk lokacin da suka shiga cikin wani hali ko suke buƙatar Allah tabaraka wata'ala ya amsa musu dukkan annabawa da manzannin Allah ga baki ɗaya sun karkata zuwa ga komawa ga Allah ta hanyar roƙonsa salihan bayi da waliyan Allah kullum abinda suke yi suna roƙon Allah yin addu'a kadai akwai albarka ta koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba ga mutum musulmi ya zo ya kama wasu addu'o'i wanda ba annabi ya zo da su ba a liƙa masa wasu addu'o'i ba na sunna ba kamar yadda shaidan ya ruɗi wasu da yawa daga cikin mutane a wannan yanayi ya ba su wasu addu'o'i da aka ƙirƙire su ba wanda annabi ya ce a yi ba suka shagaltu da su suka ƙi su bi addu'o'in da manzan Allah ya karantar da mu da wanda ƙur'ani ya ce mu yi alhali Allah ya faɗa mana a cikin alƙur'ani kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam ku koyi da shi ga wanda yake tsammanin gamuwa da Allah da ranar tashin alkiyama ya ambaci kuma Allah ambato mai yawa suratul azabi ku ji tsoron Allah akan kawukan ku kada ku shigaltu da wata addu'a a irin yanayi da ake ciki in ba addu'ar da ta zo da isnadi sahihi ingantacce ba kullum ana so mu rinka roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya dawwamammiya wannan yana daga cikin addu'o'in da Qur'ani yace ayi addu'o'in da sunna ta tabbatar ayi duk inda aka shiga wani yanayi to kada a roki tashin hankali kada a goyi bayan tashin hankali da rudani a roki Allah zaman lafiya da kwanciyar hankali da shine zaka ci abinci kai wa Allah godiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da shine zaka je masallaci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da shine ka je aikin gwamnati da shine dan kasuwa zai je kasuwa da shine manomi zai tafi gona kul muka kasance muka goyi bayan wani abu da zai tada hankali da hargitsi to za mu haramta wa kanmu kwanciyar hankali kuma abin da zai biyo baya Allah kaɗai ya bar wa kansa sani duk wahala duk kunci mu ci gaba da yin addu'a muna da Allah mun gama da komai mu gyara halinmu mu gyara ɗabi'unmu mu roƙi Allah Allah zai ba mu shugabanni na ƙwarai waɗanda za su kyautata mana idan ba mu gyara halinmu ba ba mu gyara ɗabi'unmu ba to Allah zai yi ta mu ne da shugabannin da ba sa tausayinmu ana mana ba daidai ba amma su abun bai dame su ba hankalinsu bai tashi ba mu ne muke cikin tashin hankali to dole mu yi ƙoƙari mu gyara mu'amalolinmu mu gyara alakar mu da Allah mu gyara dukkan abin da zai zai jefa mu cikin fushin Allah ga abubuwa nan a fili muna ta yi a fili ƙarara waɗanda sukan gadar da fushin Allah amma mun manta da su sai muke tunanin wani abu wanda waɗannan abubuwan a zahiri bin su sa mutane su yi wannan abun dalili ne da zai sa Allah ya jefa mu cikin duk wani yanayi da za mu iya shiga ga misalai nan suna nan da yawa ba sai na gaya muku ba so yana da kyau mu yi tawassuli da ubangiji tabaraka wa ta'ala da sunan nakinsa da sifofinsa kyawawa da kuma ainihin wato da su za mu iya ƙididdigewa ba Allah ya amsa mana Allah ya ce mana in za mu yi addu'a mu yi tawassuli da sunnakin sa Allahu ar-Rahmanu ar rahimu al maliku al-Quddus salamu har zuwa ƙarshe walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sannan kuma mu rinka tawassuli da kyawawan ayyukan mu ba kwanan nan muka gama Ramadan ba to mu roki Allah ya yaye mana damuwar mu dan albarkacin watan Ramadan da muka yi addu'a ita ce tushen ibada addu'a ita ce ruhin ibada kankan da kai da nuna gajiyawa da komawa ga Allah shine zai nuna cewa lalle kai ɗin bawa ne kuma ka nuna talaucinka zuwa ga Allah sai ya taimake ka ku roƙe shi in ji Allah kuna kankan da kai kuna sauke saukin ku Allah baya son masu wuce gona da iri kar ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta haka Allah ya ce bayan yayi magana addu'a ud'ullaha ko ud'u rabbakum tadarruan wa kufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin bayan ya gama sai ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha daga cikin dalilai da sharuɗan da suke sa in kun yi addu'a Allah yakan karba shine ku nisanci yin fasadi a bayan ƙasa ku daina ɓarna bayan an gyara ta ku roƙe shi kuna masu tsoron sa kuna masu tsammanin zai amsa muku Lallai rahamar Allah tana kusa ga masu kyautatawa Allah tabaraka wata ta'ala yace shine rayayye bai da abun bauta babu abun bauta cancanta in ba shi ba to ku roƙe shi kuna masu ikhlasi shine ubangijin talikai gaba ɗaya tabaraka wata ala. duk wannan ofa ce Allah yake ta ba mu yace mu roƙa zai amsa mana addu'a tana da ladubbai masu tarin yawa daga cikin ladubban addu'a ana so a rinka zaben lokuta masu falala da kuma yanayi kyakkyawa da wuri mai kyau yanzu kamar irin lokacin sallar juma'a lokaci ne mai falala na yin addu'a bayan sallar magariba lokaci ne mai falala na yin addu'a bayan an gama azumi an sha ruwa lokaci ne mai falala na yin addu'a cikin dare lokaci ne mai falala na yin addu'a bayan sallar asubahi ko a lokacin sallar asubahi mala'iku suna masallaci lokaci ne mai falala na yin addu'a lokacin da mutum yake dawafi lokaci ne mai kyau na yin addu'a lokacin ainihin wato tsayuwar arfa lokaci ne mai falala na yin addu'a lokacin da mutum ya wani aiki na alheri lokaci ne na yin addu'a in mutum ya karanta alkur'ani ya gama lokaci ne mai falala na yin addu'a Allah yana karɓa lokacin da mutum ya je sada zumunci ya gaida iyayensa ko ya gaida abokanansa ko makota ko yankuwa, lokaci ne mai falala na yin addu'a lokacin dukkan sallolin farilla guda biyar lokaci ne mai falala na yin addu'a waɗannan lokutan mu rinka su in muna cikin wani hali na damuwa mu roƙi Allah Allah zai yayi mana Abdullahi dan Abbas ya kwadaitar da mu a cikin hadisin da manzon Allah ya zaburar akan yin addu'a a cikin sallah cikin sujjada yace idan kun yi sujada. ku yi ijtihadi wajen yin addu'a Allah zai amsa muku sannan ana so mutum ya rinka gabatar da aiki na kwarai kamar yadda na gaya muku idan zai roki Allah ka wani aikin kwarai sadaka ka bayar azumi ne kai kiyamul laili kai wani aiki na kwarai kai masallaci ka zo kai addu'a Allah ya amsa maka zai amsa maka ana son ai addu'a yi alwala lokacin da za a addu'a ana so a fuskanci alƙibla lokacin da za a addu'a ana so a daga hannu a buɗe hannu a daga su sama lokacin da za a yi addu'a ana so a tuba a nuna wa Allah an yi laifi sai Allah ya karba kamar yanzu yanayin da muke ciki masifun da bala'an sun yi yawa ya kamata mu nuna wa Allah mun tuba muna da laifi muna da zunubi an ta kashe mu ana ta kashe mu ba a daina kashe mu ba muna ta kuka ba a jin kukan mu duniya ba ta san ana kashe mu ba duniya ta damu ne da wani abu daban ba wannan kashe mu da ake ba a zo a kashe mu a harbe mu a kore mu a yi mana duk abin da za a yi mana daga gidajen mu amma kuma ba wanda ya san ana yi sai mu ne muke ta damuwa so mu nuna wa Allah gajiyawar mu mu nemi Allah ya fi mana zunuban mu kuma ya kawo mana ɗauki da taimako sannan kuma ana so a buɗe addu'a a rufe ta da ainihin yau Allah ya bude yau Annabi sallallahu alaihi wasallama salati da sauran annabawa sannan mutum ya rinka roƙon Allah da kyawawan sunan su da sifofinsa na kwarai kamar yadda ne bayani sannan a zaɓi addu'o'i da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi sannan ana son naci wajen yin addu'a da yau maimaita addu'a din sannan kuma ana son mai addu'a ya nisan cikin haram daga ƙarshe abin da nake faɗa cewa addu'a tana da sha'ani mai girma kwarai da gaske kuma matsayinta babba ne a wajen Allah baraka wa ta'ala shi yasa nasoshi cikin alkur'ani da sunna suka zo masu tarin yawa take kwadaitar da mu mu rinka yin addu'a mun yi wannan ba ne saboda mu yi wa mutane bayanin muhimmancin a yi addu'a a roƙi Allah wannan halin da muke ciki wallahi tallahi ba wanda zai taimake kuma ba Allah ba kuma ba wanda isai ya yi mana wannan bala'i in ba Allah ba wallahi sai mun koma ga Allah mun roƙe shi dan abin ya wuce duk yanda take tsammanin tashin hankalin da bala'in ya kai matuƙa so mu koma ga Allah kada mu manta mu yi ta tunani muna ta wasu maganganu mu ce wane ne laifin wane ne kuna makamancin wannan mu daɗa komawa ga Allah mu yi addu'a ko da akwai laifin wane da wane ɗin to mu dogara da laifin wane da wane ne mu koma ga Allah mu roƙi Allah Allah ya gyara wane ɗin kuma Allah ubangiji ya kubutar da rayukan mu ya raba mu da ainihin bala'i wannan musibu duk waɗanda suke ganin cewa sun kubuta a kai wallahi ba su kubuta ba ajanda ce mai faɗin gaske kar ka ɗauka zamfara kaɗai ya shafa ko katsina kaɗai ya shafa ko sokoto kaɗai ya shafa ko kebbi kaɗai ya shafa ko mai maiduguri kaɗai ya shafa ba nan muka yi ta faɗa ba a nan mun barin muna wa'azi muna cewa abin da ake yi a maiduguri da yobe ba nan kaɗai ya tsaya ba yayi na so ya shiga cikin adamawa ba gashi yanzu abin ya dawo mana cikin arewa gaba ɗaya ba ba gashi an zo ana yi a sokoto ba ba ga shi ana yi a kebbi ba ba ga shi ana yi a zamfara ba ba ga shi ana yi a katsina ba nan kusa da mu Damu mun gaya muku cewa abu ne wanda yake in ba an yi da gaske ba na zai ta yi makiya Allah suna nan abokanan gaba suna nan sun samu a gaba suna da ajanda a san wannan muna buƙatar masu tunanin musulun da mana tunani masu hankalin musu amfani da hankali cewa gabanin musulun da tunani suna zama suna tattaunawa yaya za su iya kawar da al'ummar su daga cikin bala'i daga cikin bala'in da al'ummar suke ciki ba wai a je a ta tsananta mutane akan wani abu daban ba sai ka ga abin da ya kamata a mai da hankali a kansa ba a mai da hankali akan wannan ba a mai da hankali akan wani abin da ba shi da amfani wannan shi ne hakkin talakawa ko hakkin mabiya a kan ainihin wata shugabanninsu su mu yi addu'a mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala mu roƙi Allah iyaye mana kar ku manta shi ita addu'a ɗin ibada ce ko ba komai ma ka roƙi Allah ta ta'ala shi yasa Allah ya bude alqur'ani da addu'a ya rufe alqur'ani da addu'a ya bude qur'ani da surar fatiha addu'a ce alhamdulillahi rabbil alamin ya rufe alqur'ani da suratul annas addu'a ce wal a'udhu bi rabbin nas kai alqur'ani ya ambaci addu'a ibada a wurare masu tarin yawa kuma ku sani cewa duk lokacin da bawa ya san Allah ya kulla alaka da Allah to lokacin ya san ɗanɗano da daɗin addu'a da roƙon Allah baraka wa ta'ala a ƙarshe ya ku yan uwana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan hali da muke ciki Allah madaukin sarki ya yaye mana Allah ubangiji ya kare mu ya kare sauran wurare da ba su faɗa cikin wannan bala'i na kashe-kashe ba ya Allah ka ba mu kariya dan albarkacin sunan nakinka da sifofinka kyawawa kuma mu yada wannan manufa ta yin addu'a da roƙon Allah a yi ta karanta ƙur'ani a masallatai a yi ta sauke ƙur'ani a yi ta salatin annabi a yi ta yi a gidaje mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da makarantu a yi ƙoƙari a rinƙa yin addu'a kaga yanzu da makarantun islamiyya a buɗe suke to an samu dama da za a sa su ta addu'a a makarantun islamiyya wannan ƙananan yara da suke alhamdulillahi rabbil alamin kula uzu bi rabbin nasi a makarantun islamiyya wallahi Allah yana karɓan addu'o'in da suke yi wallahi Allah yana kushe kushewa daga kushin da yayi da al'ummarsa a cikin hadisin annabi to kaga ashe akwai buƙatar mu saka ƴaƴanmu da iyalanmu a makarantunmu da gidajenmu da masallatanmu mu fayi addu'a ba mu da abin da ya fi muhimmanci irin mai addu'a Allah ya kare mu kuma ya ba mu zaman lafiya kada Allah ya tashi hankalinmu kada a zo a yi bala'i a ƙoni-ƙoni a yi tashin hankali kar ku manta wannan ƙasa mu, akwai wanda sun sa mu a gaba so suke yi su ga wallanmu su jefa mu cikin hali na yaƙi hali na bala'i hali na tashin hankali ku tuna ƙasar somaliya ku tuna ƙasar afghanistan ku tuna ƙasar kaza ku tuna ƙasar kaza ku tuna ƙasar sudan ku tuna ƙasar kaza duk inda aka tashin hankali ba a zauna lafiya ba ƙarshe ƙasar bajewa take ƙarshe ƙasar lalacewa take so mu yi ƙoƙari mu roƙi allah allah ya ba lafiya da zaman lafiya da ƙarshe malamai sun yi zama malamai gabaki ɗaya coalition of ulama na kano gaba ɗaya na dukkan ƙungiyoyi da ake tare da su sun tattauna akan wannan hali kuma sun fi da matsaya wanda ita ce kamar haka na farko dai dukan malamai ina magana ne da yawon malamai gaba ɗaya kamar yadda aka umarta duk masallacin juma'a faɗa dukkan malamai na musulunci masu da'awa suna nuna damuwarsu da bakin cikinsu da ɓacin ransu da Allah wadarai dangane da wannan hali da al'umma suka shiga na arewa kashe-kashe da zubar da jini ya yawaita tun daga daular borno har zuwa daular usmaniya in kun lura an seta mu ne gaba ɗaya tun daga borno an biyo an yi borno an dawo sokoto ana kuma ta matsowa har sai an haɗe arewan in ba allah ya kiyaye ba su wannan abu abu ne wanda yake ya munana abu ne wanda yake yana cikin wato ya jefa mu cikin hali na kakani tayi sannan kuma wannan yanayi na kashe-kashe da zubar da jini da ake yi a arewa a arewa kawai me yasa a arewa kawai me yasa sai a zamfara me yasa sai a sokoto me yasa sai a katsina me yasa sai a kebbi me yasa sai a neja me yasa sai a borno me yasa sai a yobe me yasa sai a kaza me yasa su yan ta'addan ba san inda ake ta'addanci ba sai a nan shi ma wannan wani abun tambaya ne wadda ni ba ni ne zan ba da ansar ba masana ya kamata su bada ansar amma duk mai hankali ya kamata ya bincike wai dan me yasa to kaga in mun gane wannan to ya kamata mu hada kawukan mu mu tsaya mu kubutar da bangaren mu mu fita daga sharri mu fita daga cikin bala'i bayan wannan wannan yanayi na zubar da jini kashe mutane da ake yi an dade ba a zubar da jini ba irin wannan karo mutane su zo su yi ta kashe mutane bila adadin kuma su ɗauki kyamara su ɗauki hoto su yaɗa duniya saboda ba sa jin tsoron kowa ba sa jin akwai wanda zai iya mutu wani abu su kashe su ɗau hoto su yaɗa su fito fili a ɗauki hotonsu ana kallon su kai ka ce ba jami'in tsaro ko ɗaya a ƙasar kai ka ce ba mu da helicopter ta sojoji ko ta 'yan sanda mai kawo ɗauki kai ka ce ba kaza kai ka ce ba daga najeriya suke ba kai ka ce ba a cikin ƙauyukan nan suke ba a fili kuma abin tausayi sai a je cikin ƙauyuka inda ba su da taro ba su da kwabo ba su da naira ba su da komai rumbun haɗin dawa ne da masara da gero suke da shi da gyaɗa ba su da komai su ba su ma san ɗanɗanon rayuwar birni ba su ake ta halakarwa saboda me saboda su ne tushen arziki ba su za su noma muku a kawo noman cikin birni ku ci ba ku sha ba me suka yi waɗannan bayan Allah ake zubar da su a kashe su a yanka su a sace su a bunkawa rumbun hakan su wuta a kama 'ya'yansu a ribace su 'yan mata a satin da ya wuce a wani gari cikin garin a sakwato a juma'a akwai inda aka je aka ɗaura aure na dole wa ɗaya daga cikin 'yan ta'adda ya ga yarinya ce dole ya kwace ta an kai kayan laifanta kuma aka ɗaura auren a gari kuma ana kallo kuma aka tafi da ita mun zama bayi a ƙasanmu muna gudun hijira a ƙasanmu kai ka ce ba mu da wanda yake tausayinmu ko yake jin ƙayinmu Wani abu ya munana wannan abu bai yi kyau ba wannan ta sa da yawa mutane yanzu an sa musu aikace har suna kokarin cire tsammani dangane da hukuma shin anya hukuma za ta iya tsare rayukan mutane wannan ta sa har a wasu garuruka aka fara zanga-zanga na nuna rashin amincewa kuma wannan zanga-zangar idan gwamnati ba ta yi kokarin ta tsaye da ita ba Allah kaɗai ya san abin da za ta jawo amma ya kamata a gane me sababin yin zanga-zangar a kashe abin da ya sa ake yin zanga-zangar sannan a bawa mutane haƙuri a fito a yi musu bayani a kwantar musu da hankali suna jin baki in an kashe mutane an yi barna shugabanni ku fito ku yi bayani ku ce a yi haƙuri za ku ɗau mataki amma shiru kamar an shuka dusa shiru an bar wa mutane kowa sai faɗin albarkacin bakin su yake yi wanda ya kamata su ɗau matakin sun yi shiru kamar babu su kamar ƙarya ake yi a wannan kuskure ne alal akalli mutane suna bin bashin a gaya musu maganganu na kwantar da hankali wadda wannan shine zai kwantar da ainihin dukkan wata tarzoma da wani ta da hankali wanda wannan zanga-zanga za su iya jefa mu cikin bala'i mai tarin yawa za a yi barna za a zubar da dukiya za a yi kone-kone za a yi duk abin da ya kamata wanda bai kamata a yi ba wanda bai kamata lalle a buɗe kofar da za a jefa mu cikin tashin hankali ba wallahi mu zaman lafiya muke so mu kwanciyar hankali muke so kar a zo a jefa mu a cikin yanayin da za a sa shiga cikin wayo Allah mu kashe kawukan mu da kanmu mu kone dukiyarmu da kanmu mu zo mu yi kaza da kanmu kuma ba wanda zai zo ya kawo mana taimako wannan wani abu ne wanda ya kamata a duba sannan kuma wannan tashin hankali yana da barazana kwarai da gaske a lissafin da aka yi a jihohinmu da muke da su a arewa jiha goma sha tara a lissafi da aka yi jiha hudu ko jiha shida su ne ake tsammanin za su iya yin noma su je gona hankalinsu a kwance ba sa tunanin za a iya musu ta'addanci a cikin jiha sha tara sauran jihohin nan gaba ɗaya duk akwai alama na ban tsoro da firgici to me ake so me ake so ya ake so mu rayu a lokacin da an dakatar da shigo da kayan abinci ba a shigo da shinkafa ba a shigo da taliya ba a shigo da mai ba a shigo da kaza kayayyakin abinci ba a shigo da su amma fa ana fitar da su sannan kuma an ce mu dogara da kanmu ba ina magana ne akan hana shigo da kayan abinci ba ba shi nake magana ba ina magana ne akan tunda an takure an ce kar a shigo da kayan abinci to ko ya kamata a taimaki mutane su yi noman abincin da za su ci su rike kansu to noman ma yanzu an hana ina ake so mu shiga boda alfa take sannan garurrukan da za su yi noma a ci abincin an tura musu 'yan ta'adda sun hana mutanen yin noma yanzu damana tuntunin ta sauka a waɗannan wurare duk da na gaya muku tuntunin shuka an dasa shinkafa an yafa shinkafa ana ta dashe an shuka gero an shuka masara an fara noma na farko amma waɗannan mutane duk gabaki ɗansu ba su so je gona su je daji ba da yawa daga cikin ƙauyuka a jihar katsina da yawa daga cikin ƙauyuka a jihar sokoto da yawa daga cikin ƙauyuka a jihar kebbi da yawa daga cikin ƙauyuka a jihar borno ba za su iya yin noma ba to ina za mu samu abin da za mu ci dole sai an yi tunani a samar mana mafita Takurar ta yi yawa masifa ta isa bala'in ya yawaita so wajibi ne a yi ƙoƙari a kubutar da mutane daga wannan tashin hankali sannan kuma muna kira ga jami'an tsaro su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a matakin farko su zama masu kishin ƙasarsu masu kishin yankinsu masu kishin jama'arsu yanzu kana zaune kana gani kwanan nan aka yi taɓarin korona nan ta kashe mu a lissafi corona nan arewa ta fi ɓarna kudu ka ce ba a yi mu ta kashewa Allah haka ya kaddaro ba mu tuhumin ubangiji akan wannan amma mu ta kashewa mu ne casualties mu ne tattalin arzikinmu ya karye a nan arewa wannan koronar bala'in karyewar tattalin arziki arewa ta fi yi wa tasiri musamman kano jari ya karye yan kasuwa sun karye har yanzu ba su miƙe ba har yanzu wasu kasuwannin ba a gama buɗe su ba an yi ɗar duk wannan muna cikin wannan rauni sannan kuma an biyo baya an samu saukin koronar kuma ga kisan kai ya biyo baya yanzu ku ba kwa jin tsoro ku ga ana kashe yan uwanku ba za ku kishi ku yi zuciya ba mun sani akwai masu kyakkyawan niyya akwai waɗanda suke da damuwa amma abin da yake faruwa labarai da suke zuwa daga gurin mutane suna da ban tsoro sai a kidnapping ɗin mutum sai a ce je kai kuɗi in ya kai kuɗi daji yana fitowa sai ce ya ga checkpoint na 'yan sanda ko na sojoji kusa da wurin ha yaya haka sai ai kaza sai ai kaza sai ai kaza abubuwa ne ga sunan wasu ba za su faɗi ba su da daɗin ji amma wallahi akwai masu kishi musamman a cikin shekarun nan muna da yara matasa da suka shiga soja da ɗan sanda da immigration da custom da sss da waye da sauransu yara ne matasa 'yan arewa masu kishin taimakon al'ummarsu amma ƙanana ba su ne a sama ba suna da kishi suna so a taimake su sannan kuma bayan wannan ita kanta hukuma ɗin ya kamata ta ji tsoron Allah a ba wa jami'an tsaron nan kuma taimako na kayan aiki in an yi magana suna cewa ba su da kayan aiki haka haka Najeriya take likitoci ma an zo corona sun ce ba su da kayan aiki duk abin da ya faru a Najeriya sai a ce ba da kayan aiki wai kayan aikin nan daga ina yake zuwa ne a taimake su a ba su kayan aiki sun faɗa tun ba yau ba jami'an nan sun ce inda an ba su kayan aiki duk tashin hankalin da ake fama da shi a ƙasar nan da an gama da shi a shirye suke ba inda ba za su iya yaki ba a ƙasar nan ko waje muke ɗiban sojoji ma mu kai su ƙasashen waje fiski ba akwai sojojin mu a Somalia akwai yan sandan mu a Somalia akwai su a Liberia akwai su a Sudan akwai su ka duba fa amma mu kuma nan ga wasu nan yan ta'adda sun gagare mu mu ba muke tura wasu waje to a taimake su da kayan aiki kayan aikin nan kala biyu a ba su karafuna da za su yi aiki a ba su makamai na zamani da za su yi aiki kar a basu da tsofaffin makamai sannan a ba su karafunan aljihu a cika musu aljihunsu da kuɗi na'am ba yadda za a mutum ya je sai da ransa yana tunkarar mai bindiga bai ci abinci ba a cikinsa bai ba wa iyalinsa abinci ba a ba su alawar ɗinsu duk abin da ya kamata a yi musu na kyautuka a kyautuka musu a taimake su a ba su sababbin motoci da kayan aiki wannan shine za su yi aiki da gaske sannan mutanen gari kuma ku ji tsoron Allah ku ba wa jami'an tsaro haɗin kai don ana samun matsala mu ma daga gare mu yanzu za a turo jami'an tsaro daga wasu garurruka ba san ƙauye ba san gari ba wa zai nuna musu hanya yan gari to amma sai ga wasu sun san inda yan ta'addan suke sun san me ake sun san wane da wane a cikin gari suna cikin masu ba da labari masu kaza amma ba za su taimake su ba to kaga dole ne a ba su haɗin kai in sun nemi bayani na sirri to a taimake su in ana son a samu zaman lafiya amma mun zauna muna cewa ku je a kashe ku ku je a to ina za mu samu nasara kenan mu ma muna da laifi ba ma taimakon jami'an tsaronmu wajen tallafa musu da ainihin agaza musu mu sani cewa mu suke yi wa aiki ƙasa suke wa aiki a taimake su ko daga ina ko suka zo wannan wajibi ne sannan malamai da suke wa'azuka da ke karantarwa an yi kira cewa malamai su mai da hankali wajen yi wa mutane bayanai waɗanda za su ƙara musu aminci da ubangijinsu kuma sani cewa Allah mai taimako ne kuma Allah bai manta da bayansa ba sannan kuma su ci gaba da yin addu'a a mumbarai a masallatai na juma'a da na kamsu salawati a gaya wa mutane su yi haƙuri su zauna lafiya shine ribar su zaman lafiya shine na'am lallai an ce a zauna lafiya kuma an ce a ɗau mataki ba wai a ce a zauna lafiya an ce a zauna lafiya an yi shiru sannan a bari a ta kashe mu ba a'a a zauna lafiya a yi haƙuri a kwantar da hankali waɗanda suke da iko su kuma su tsawo mataki na bawa al'ummarsu da jama'arsu wato kariya bayan wannan mu sani cewa dukkanmu gaba ɗaya da malamai da ainihin mutanen gari da jami'an tsaro gaba ɗaya amanar Allah ce a hannunmu ta yadda kowane ɗaya a cikinmu idan ya sakaci akan wannan amana Allah maɗaukakin sarki zai kama shi kuma zai masa uku ba, bayan wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci 'yan jaridunmu kuma ku taimaka ku ba da gudunmuwarku ku daina yin labarai da za su tada hankalin mutane ko su ƙara wa 'yan ta'adda ƙarfin gwiwa ko kuma su sace gwiwar jami'an tsaronmu a bas tsoro ɗan jarida in yana so ya kuzuzuta abu yanzu zai kuzuzuta shi in kuma yana so ya kashe abu zai iya kashe shi in kuma yana so ya daidaita abu zai iya daidaita kuma baiwa ce Allah ya muku kuma ana bin ku bashi ku faɗi daidai kuma kada a yi amfani da ku wajen promotin ra'ayin wani ko promotin ajandar wasu don biya wa wasu bukata bai kamata ba 'yan mu su zamanto suna ba da gudunmowa a kan ainihin wato cutar da al'umma ko jefa su cikin halin kakanikai a'a ku zamanto citizens na kwarai waɗanda kuma a aikinku na jarida za ku taimaka za ku agaza wajen ta abubuwa a samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma dai a faɗi gaskiya a kuma gaya wa waɗanda ya kamata masu karanta jaridar a gaya musu wato gaskiya sannan kuma ana kira ga al'ummomin da wannan abin ya shafa jihohin sokoto da zamfara da kebbi da katsina da ainihin wato maiduguri da yobe da sauransu duk inda tashin hankalin ne ya shafa a arewa ana kira gare su bayan jami'an tsaro da gwamnati za ta tura musu su ma su tsaya su haɗa kawukansu su kare garin garurukansu kuna da matasa lafiyayyu wanda an ce a mutu gobe za su yau a mutu kuma su tsari ku tsare garin garurukansu in jami'an tsaro da aka kawo muku ba su isa ba ina matasansu ku haɗa kai da jami'an tsaro ku kare garin garurukanku in ba sa nan ku tsaya ku kare garinku da abin da Allah ya hore muku ku kare kawukanku Allah bai hana ba inda aka ce karka kare kanka ba za mu zo mu zauna kurin ana ta kashe mu a banza ba so lalle ne mutane su samu dabarun kare kai gwamnati ma tana so ka kare kanka in bala'i ya zo maka kafin ya zo ya halakar da kai kayi iya kokarin ka in gobara ta zo maka gida ba ce aka ka zauna sai ka jira mota fire brigade ta zo ba a'a yi kokari ka kare kanka kare gidanka kafin ainihin mota ta zo maka haka in bala'i ya zo maka yi kokari ka kare kanka kafin a kawo maka tallafi kafin a kawo maka ainihin wato agaji sannan ya ku yan uwana yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci masu halinmu mawadatanmu su ma a tuna da su su tuna da halin da ake ciki su ba da tallafi da agaji waɗannan jihohi fa suna cikin hali ba sa iya zuwa kasuwa ba ba sa iya cin kasuwa ba su abincin da za su rumbun su ya kare kuma ba su yi shuka ba kenan kamar yadda aka yi ta kai taimako mai duguri to a rinka haɗa tirela tirela ta kayan abinci da taimako a kai waɗannan ƙauyuka don a daɗa tallafa musu wannan kuma masu hali waɗanda Allah ya ba ku iko wani ya sai tirelar shinkafa ɗari biyar wani ya sai tirelar siga ɗari biyar wani ya sai tirelar taliya dubu bakwai wani ya sai duk muna da masu halin da za su iya wannan ba san ma sun yi ba a tura a aika musu sannan iyaye jagorori sarakunan gargajiya su ma su yi ƙoƙari su ba da tasu gudunmuwar manyan ƙasa ne ku iyaye ne ku a ji muryoyinku don Allah ku fito ku yi Allah wadare da wannan abin ku ba da shawarwari kuma ku yi wa gwamnati magana yan siyasan nan sun zo neman ƙuri'a sai sun je gidajen ku kuka fi kusa da talakawa ku kuke zaune da su a garin rika kuna ganin abin da yake faruwa ta ku shiru ku kama bakin ku Allah ya ba ku daraja Allah ya ba ku matsayi ku fito ku yi bayani ba sai a ganin wata kawai za ku yi magana ba kuna da nauyi kuna da iko ku yi bayani ku taimaka wannan abin ba wanda ba zai ba da gudunmawa ba so mu yi kokari mu ba da tallafi mu yi ƙoƙari mu ba da gudunmawa akwai ƙungiya ta nusaid wacce take tana ƙarƙashin wannan coalition of ulama ɗin wanda take ba da tallafi da agaji tana nan tana tanadin kaiwa jirgin taimako ga waɗannan jihohi da wannan bala'i ya shafa so garurruka masallatai unguwanni bayan addu'a da za mu yi to kuma mu yi tunani ya za mu taimaka musu mu agaza musu kuma lalle ne muna kira da ƙarshen gwamnati lalle ne a tsayar da wannan kisan kan lalle ne a dakatar ko shekaran jiya ana faɗa an daɗa kaiwa harin nan wani ƙauye lalle ne a dakatar da wannan abu wannan shine zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali lalle ne a taimaki 'yan ƙauyen nan in escort za a rinka musu je gona su shuka wallahi tallahi a taimaka musu je su shuka fa su noma idan fa waɗannan jihohin ba su yi noma ba fa akwai matsala fa don su ne suke fitar da yawan abinci da ake ci a arewa muna kuma kira a ƙarshe gaba ɗaya mu mu 'yan Najeriya wallahi al'azimu zaman lafiya shi fi mana komai daɗi mu taimaki ƙasanmu ita ce ta mu ita muke da shi kar mu yi abin da za a zo a ainihin wato wato wato tayar mana da hankali a jefa mu da hali halin wayo Allah ne yasu mu zauna lafiya shi fi komai muhimmanci amma kuma lallai waɗanda suke da nauyi a kansu sai sun sauke nauyinsu sai an ɗau mataki akan wannan abu za mu yi ta magana ba za mu yi shiru ba sai an daina kashe mana mutane za mu yi ta magana ba za mu yi shiru ba sai an samu zaman lafiya wanda wannan shine haƙƙi ne namu kuma in an hana mu magana akan wannan an cuce mu an zalunce mu kuma bai aiki da demokaradiyya ba kuma muna roƙon Allah ubangiji ya magance mana wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan musiba ya ubangiji waɗannan jihohi da waɗannan ƙauyuka da suka fada cikin wannan bala'i Allah ka yaye musu ubangiji Allah ka yaye musu Allah ka ba su mafita Allah ka ba su makama ya ubangiji inda ba su kamu ba Allah ka kare su Allah ka kare mu a gidajenmu ka kare mu a kasuwanninmu ka kare mu a masallatanmu ka kare mu a duk inda muke ya ubangiji waɗannan 'yan ta'adda Allah kai mana maganin su ubangiji da waɗanda suke sa su suna ya Allah kai mana maganin su mun san su ko ba mu san su ba ya Allah duk wanda yake da hannu wajen wargaza ƙasar nan Allah ka wargaza shi ya Allah duk wanda yake so ya jefa mu cikin tashin hankali dan biyan bukatar sa Allah ka jefa cikin tashin hankali ya Allah kada ka biya musu bukatun su a cikin gida suke ko a waje ya ubangiji zaman lafiya muka zaba kuma shi muke so Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah masu tausayin masu jin kayan mu ka ba mu waɗanda idan mun yi kuka sukan ji kukan da muka yi ya ubangiji ka ba mu ikon gyara halin mu ka sa aljanna ce makomar mu ka ji kan magabatan mu ka yaye mana wannan bala'i ka sa aljanna makomar mu ka ci cicibo da kasuwancin mu ka cicibo da harkar noman mu ya ubangiji ka da mu ma'aikatan mu Allah ka sa mu koma rayuwa Noman kamar yadda muka saba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqumu